أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun kasance muna zance kan abin da suke sarkake ababe idan wayannan ababen sun zama najasa ko najasa ya fada a cikin wayannan ababen yau zancen da za mu yi cikin muna zance cikin kan batun ruwa mun gwada nau'i-nau'i na ruwa yau za mu yi zance da farko a kan abin da yake hukunce-hukunce da yake ruwa ta sama ta banta a kan sauran ruwa ina ji na farko shine idan abu da yake najasa ya fada a kai ko ya zama najasa lokacin da yake idon najasa wato asalin najasa an guzar da shi akan wala matsalan akan eh, tufa matsalan izan ruwan sama ya zubo akan aka yi hadari akan wannan tufan ruwan sama da zai zuba kan wannan tufa so ɗaya to ya sarkake wannan mai tufa matsalar rigan mutum ne fisari kai ko bangida idan ka fidda mai wannan idon bangidan kai asalin bangidan da ke kai ka sa ka ajiye mai karkashin ruwan sama aka yi ruwa kai to ya sarkaka lamari na biyu akan kan abin da ya mai ruwan sama yake bata da shi shine izan shifida ko tuffa da yake najasa ruwan sama zai zubo a kai ya jikar da shi bai bukatan kamasa wannan rigan izan ruwan sama ya zubo a kai to ya sarkaka haka kuma izan kasa matsalan cikin gida ne najasa fitsari ko wa ire-iren wannan ya zuba a kai izan aka yi ruwa ya wanke wurin shi ma ya sarkaka sannan abin da yake ruwan sama ya banta da shi lokacin da ake ruwan sama izan wannan ruwan ya hadu a wani bagire ko da wannan ruwan bai kai mai mikidari na kuro da muka yi maganan hukuncinsa da ya wuce ba to hukuncinsa a wannan bagire matukan ana mai ana ruwan hukuncin mai ruwa ne wanne yake mai kur izan najasa ya zube a cikin wannan ruwan ruwan sama da ya taru matukan ana wannan ruwa ko da wannan ruwan kadan ne amma matukan ana adarin ana ruwan sama to wannan ruwan yana da hukuncin mai ruwa wanne yake mai kur a wannan bagire wannan ruwan bai zai zama najasa ba sai dai matukan me ɗaya a cikin abin da mai sifofin da muka ambata imma kanshinsa ko ɗanɗaninsa ko launinsa ya sake in wannan ɗayan wannan bai faru ba ta wannan ruwa yana da hukuncin kur sarkakakken ruwa ne bayan haka za mu yi zance a kan hukunce-hukunce na shakka da yake bijiro mai ruwa ruwan da yake ba mu sani ba ya kai mai mikidari na kurru ko bai kai ba wannan na farko kenan sa'an nan bayan da yake wannan ruwan ba mu san hukuncin shi ba kurru ne ko ba kurru ba ne idan ya hadu da najasa wannan najasa ba zai najastar da wannan ruwan ba amma wannan ruwan bai da hukuncin ruwa wanne yake mai kur akan haka ruwa ne ba san mikdarin shi ba ya kai kurru ko bai kai kurru ba idan ya hadu da najasa mun ce mai ba zai mai zama najasa ba wannan ba shi ke nuna cewa wannan ruwan yana da hukunci kurba ba a wannan bagire ba zai najastar da shi ba sa'an nan shakka na biyu ruwa ne mutum mai kake da shi wannan ruwan kasan wannan mikidarin wannan ruwan ya fi kur bayan wani kwanuka sai ka zo kana shakka cewa wannan ruwan halwa yau mikdarin da ka bari ne ko ba haka ba ne wato in ya fi kur in abu ya shiga ba zai najastar da shi ba shi me wannan sharutan da muka fada da ya wuce yanzu kana shakka izan bai kai kur ba zai zama najasa don yana da hukunci mai ruwa wanda yake kaɗan hukuncinsa a wannan bagire za ka ba shi mai hukuncin abin da ka sani ne wannan ruwan asalinsa ya fi kur yanzu ma haka ma yake sa'an nan mutum wani lokaci kana da ruwa ka san wannan ruwan kaɗan ne bai kai mikdari na kur ba sai aka hada aka kara wani ruwa a kai ba ka sani ba yanzu wannan ruwan da aka kara a kai ya kai mikdarin kur ko bai kai ba hukuncinsa hukuncin ruwa kalilan ne mu yi bayanin hukuncin ruwa kalilan kuma menene hukuncinsa ruwan da yake mutum baka sani ba sarkakakken ruwa ne ko ba sarkakakken ruwa ba ne menene hukuncinsa za ka ba shi hukuncin cewa sarkakakken ruwa ne don kamar yadda muka yi magana ka'ida shine komi sarkakakke ne fashe me ya bayyana maka cewa me ya zama najasa na'am sa'an nan shakka na biyar da yake mai bijiro ga sha'anin ruwa ruwan da yake sarkakakke ne sai yanzu mutum kana shakka cewa ya zama najasa ko bai zama najasa ba menene hukunci za ka ba shi hukuncin mai hukuncin shi na farko shine sarkakakken ruwa yanzu ma sarkakakken ruwa ne sa'an nan akasin wannan ruwan da yake najasa ne yanzu kana shakka bayan mai wayansu kwanuka ya tahara ko bai tahara ba ya zama sarkakakke ko bai zama sarkakakke ba shi ma hukuncinsa shine za ka ba shi hukuncin cewa wannan ruwan kasan shi na jasa ne yau ma najasa ne haka ruwan da yake ana mai itilakin ruwa yani kamar ruwan da muke alwala da shi ka san shi da wannan siffa sai yanzu kana shakka shin an zuba masa mai eh, ruwa da ya hadu da shi ya zama kamar ruwan shibirkinki ne ko ruwan rumman ko ire-iren wannan menene hukuncinsa hukuncinsa shine za ka ba shi hukuncin ruwa yadda ka sani wato wannan ruwa ne da ake alwala da shi ake mai wankan janaba da shi bayan haka zancen da za mu yi akan ababen da suke sarkakar da ruwa suke sarkakar da najasa ba shakka cewa ruwa yana da muhimmanci a wannan bagire mu yi zance kan ababen da suke sarkakar da ababen da suke najasa amma ruwa a cikin wannan ababen da muka ambata duka ya fi dukkansu mai muhimmanci saboda najasa da ke faruwa a cikin mu. in ba mu ce tis'in da tara a cikin dari da ruwa mai muke sarkake shi sauran ababen da aka zarkara aka ambata a kan cewa mai suna sarkake najasa kadan yake faruwa mai a cikin rayuwanmu saboda shi ruwa abu ne da yake mai yana da muhimmanci kwarai sai sa za mu gani a cikin wannan babi na tahara an fizance kan ruwa kan mai sauran ababen da suke sarkakarwa na'am ina ji idan muka zo za mu yi zance a kan ruwa abinda ruwa ke sarkakewa ruwa yana sarkaka mai kwano kasko da irin su. idan mutum kwanon da kake cin abinci da shi ko kofi ko ire-irensu ko kaskon da kake alwalla da shi sawa'an buta ko ire-irensu idan za ka sarkake wannan abin da ruwa wanne yake mai kur wannan muka ce ba abin da ke najastar da shi sai dai ɗaya a cikin siffofinsa guda ukun nan ya sake wankewa sau ɗaya ya isar sai dai me sai dai kosko ko kwanon da yake mai giya ya zube ciki ko kare ya lashi wannan kwano ko alade wanda yana da hukunci daban amma sauran najasa ne so dai ka wanke ya isar idan za ka wanke shi da ruwa wanne yake mai kurru kenan amma idan za ka wanke shi da ruwa kadan wannan darinsa bai kai kurru ba shi ne mai za ka wanke shi so uku ne wannan abin da ya danganci kosko da kwano da ire-irensu kenan in wani wannan kuwa za ka me za ka me za ka wanke kamar tufa da ire-irensu shefida da ire-iren wayannan lamura idan shefidan mutum ko mu ce tabarman mutum ya zama najasa amma da me da fitsari idan za ka wanke za ka wanke wannan tufa ko wannan shefida da ruwa ne wanne yake kur so ɗaya ya isa amma in ba ruwa ba ne ruwa kalilan ne wanda yake ba kurru to za ka wanke shi mai so biyu ne idan kuma wannan abin naka da yake tufa ko shefida ko ire-irensu ba fisari ba ne wannan jasa ne daban kamar mu ce kashi ko ire-irensu izan da ruwa kadan ne za ka wanke shi wato ruwa muka ce ruwa kadan wanda yake ba kurru ba shi ma sau biyu za ka tsaftatar da shi za ka wanke in kuma da kur ne sau ɗaya za ka wanke afa inda ruwa wanne yake kurru ne za ka wanke sau ɗaya in ruwa ma wanne yake kalilan ne a wannan bagire izan abin da yake mai ya zama ya samu tuffanka izan ba fisari ba ne da kur da ruwa wanne yake kalilan ma sau ɗaya ya isa bayan haka a kowansu lamurra da za mu yi zance a wannan babi shine mu yi zance cewa muna sabtatar da ababa da yawa da mai da ruwa muka yi zance izan kwasko ne kwano da ire-irensu in kuma tuffa ne da shefida da ire-irensu ya zamu mai sarkakar da su akwai wani lamari da ya kamata nan mu sani shine na farko sarkake lamurra da farko ya kamata mutum ka guzar da idon mai najasa da muke nufi da idon najasa nan misalan bangida ne yake kan mai tuffa ya kamata ka guzar da wannan bangidan sa'an nan mai ka zo ka mai ka sattabtar da wannan tuffan naka bayan ka guzar da shi lokacin kamar yadda muka yi bayani in so dai za ka wanke in so biyu za ka wanke sai ka me kai wannan ka wanke shi da wannan yadda muka fada masalan in kwano ne bayan ka guzar da mai wannan najasa in za ka wanke shi da ruwa wanne yake mai kurro ne sai ka wanke shi sau ɗaya ya isa shefida ko tuffa ko ababen da suke kama da mai shefida da tuffa idan mutum za ka wanke su kuma za ka yi katse ka mase idan za ka wanke su da ruwa wanne yake mai bai kai kurru ba to ya kamata kowane bayan wankewa ka mai kamasa wannan matsalan idan za ka wanke shi da ruwa wanne yake kalilan ne bayan ka sa ruwan ka wanke sai ka mashi sa'an nan me ka wanke kuma na biyu wa bayan haka ruwa wanne yake me yana gudu ko ruwan rijiya izan me za ka sarkake abu da shi ko za ka sabtata abu da shi kan muka yi bayani izan ruwa ya zama kur wannan hukunci haka zai zo eh, zai tabbata a cikin ruwa wanne yake mai gudu ko ruwan rijiya hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh